عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yanguwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda muke yi a cikin wannan littafi na rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na fadilatu sheikh sa'ad yusuf abu azir rahimahullahu ta'ala a yau insha allahu ta'ala za mu ci gaba ko za mu kammala bayani dangane da sahabin nan mai daraja makarantin alkur'ani masanin alkur'ani kuma ɗaya daga cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da yake da rai yace ya karanta masa alqur'ani yace ya manzon Allah yaya za a yi karanta maka alqur'ani alhali kai aka saukar maka da alqur'ani kai ka karantar da mu manzo Allah yace ina son in ji karatun ne daga wajen wani na wannan shine Abdullahi da Mas'ud radiyallahu anhu a darasinmu na 67 za mu tashi a cikin wa'azozi waɗanda abdullahi ɗan matsud radiyallahu anhu ya gabatar a cikin rayuwarsa mun karanta inda yake cewa wa sharrul ma'azira hina ya tsorul mautu mafi sharrin uzuri shine mutum ya kawo hujja a lokacin da mutuwa ta zo masa mutuwa tana kokarin daukan mutum sai ya ringa kawo uzuri Allah ba zai karba ba Allah ta'ala ya riga ya baka dama a matsayinka na dan adam ko kai mujirimi ne inda mutuwa ba ta zo maka ba idan ka tuba taubatan nasuha Allah zai karbi tubanka amma lokacin da mutuwa ta halarto ga mutum كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق لوكتي يقولي كنا الله يكرمه وشر الندامة عبد الله إذا مطول ما في شر الندامة ندامة يوم القيامة Na dama ranar takin alkiyama har mutum ya riga ya tafi lahira aiki kenan akwai wani wanda ki ya yaudara a nan duniya ai jiya mun karanta a tafsiri in ka yaudari Allah to Allah ba zai barka ba sai ya rama Me yawa za a lallaba ka bayan ka mutu a kyale ka sai ka je filin alkiyama ka fara kame-kame ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا شيطان يا تابر دكي gaba saboda haka ma ba da almauti min musabir idan mutum ya riga ya mutu to babu maganan yayi nadama kun san annadmu tauba a yanzu kana cikin lafiyanka kana cikin walwalanka mutuwa ba ta zo maka ba idan ka yi nadama wannan matu ba ne kwarai da gaske wannan nadaman da kai sai Allah ya karba ya baka lada amma bayan ka tafi lahira ka je ka yi nadama a lahira nadama ba za ta yi maka amfani ba siyasa ya ce wa sharrun nadamati an nadama ko nadamatu yawmil milkiyama. na dama ranar takin alkiyama wa sharru dalalati ad-dalalatu ba'da da alhuda. mafi sharrin bata bata bayan shirya kwarai da gaske yanzu ga kin na alkur'ani ya zo mana kullum ana karanta mana ana fassara mana hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana karanta mana ana mana bayani dalla dalla to mutum ya je ya ganganci to batansa ta fi muni domin saboda akwai ganganci a ciki mutum da bai sani ba saboda jahilci dowon lokaci akwai uzuri wa makunna muhazzabi na hatta na fasa rasula idan Allah ta'ala bai aiko manzo ba ba ya kama mutane da laifi Ya yasa ake ta cece ku ce akan ahlul madaw waɗanda suke tsakani su sun yi nesa da annabi kuma wani annabi bai zo ba saboda haka sun bata a ribibi idan da annabi ya zo da watakila wasu da yawa za su karbi addinin Allah za su gyara hali to sai ya kasance annabi bai zo ba su kuma sun yi addinin iyaye da kakanni ko addinin gargajiya sun gudanar da waɗansu abubuwa wasu malamai suna maganin waɗannan an je lahira ba su da laifi wasu kuma suna ce a akwai fitratan lahi lati fataran nasa alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinu qayyim walakin aktharun nas la ya'lamun tunda akwai fidaran Allah to ya kamata su yi amfani da tunanin su mai kyau wannan kenan wa khairul gina ginan nan mafi alherin wadata wadatan zuci wadatan zuciya idan mutum yana da wadatan zuci to za ga yake yana ta sa sai ka ɗauka ya tara kuɗaɗe ya ajiye musamman ma masu tsegumin yanzu wai an ganka baka fitina baka addaban mutane da roƙo wallahi kuwa sai ka ji suna ce ai kuɗi ne wallahi malaman na ai kuɗi ne to ƙarya kuke yi idan da malamai suna da kuɗi haka yadda ake faɗa ai wa'azi ma mutum ba zai iya zama akan wannan kujera ba gwarai da gaskiya wani lokaci ba a hala maka duka biyu sai yanzu aka ce ina da makudan kulale da zan tafi aikin haji international ina cikin manya sun na manta da ku almajirai a kwarai da gaske to amma idan mutum ya samu dama wa amma bi ni'imati rabbika fa haddith mutum ya samu dama zai sa mai kyau kuma zai ci mai kyau don idan ma mutum ya zauna dukun dukun to ba sadaka za ku baki ba ba za ku fitar da shi daga cikin wannan dukun-dukun din ba tunda yi muna gani muna ganin waɗanda malaman da za a su abin tausayi ya kamata a taimake su amma wallahi waɗansu ma ƙoƙarin ƙarasa su suke yi to saboda haka wa khairul gina binan nan wannan hadisi ne yasa aka ce a wani waje alqana'atu kanzu ƙana'a wannan taska ce ta musamman ba qur'ani ya ce waɗanda yaknizuna zuna wal fiddata ta yunfiqunaha fi sabilillahi fa bashirhum bi azabin alim ba shine ai daga nan aka samu kanzi kanzi ne wanda za a tara zinare da azurfa amma kare shi tunda za ga mutum ya zuwa gidansa ya tone wani waje kamar zabuwa ko kuma sokawe sai ga an tara daloli da pound kai ko naira dubu ɗaya ɗaya aka sa irin sabin nan kar aka makare so kawai da ki eh ko rizabuwa kana ganin how many million za samu sune wallazina yaqniduna adh-dhahaba wal fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah saboda haka idan mutum yana da wadatan zuci shikenan in ka samu wadatan zuci to hankalinka kwance yake wallahi ba abinda zai daga maka hankali amma baka da wadatan zuci to ciwon hawan jini zai kama ka ka mutu a banza don idan Allah yi ka talaka wallahi haka zaka mutu talaka in ba yi sa'a ba ma likafanin ka sai an yi karo karo gwarai da gaske saboda haka in Allah bai baka baka hakura kawai ai kamar rikin lafiya ne mutum zai kamu da rikin lafiya ya yi ta neman magani musamman in yana da hali zai tafi ingila zai je germany zai je saudi germany zai je ina ne amma sai gaba zai warke ba ga wani shi kuma talaka baya da fiye yana ta tsilla-tsillansa sai kwana goma waje ma ba wanda ya damu da shi sun ya zo ce masallaci ma mai galin masallaci zai ce zo ka taya ni kwana kuma ya kwana ba abin da ya dame shi bai ma ce abinci ba bai karya ba zai kama hanya ya tafi sai wanda ya ce yaya za a yi wannan talaka Allah ya baki lafiya to yaya za a yi kai kuma da baka da lafiya Allah ya baka kuɗi har bangon duniya ka je neman magani sai kowa da irin nasa kwarai da gaske saboda haka yin Allah ya ajiye ka a wani ajiye ka haƙura a to ma baka haƙura ba ya za ka yi karka haƙuran mana eh kar mutum ma ya haƙura to ya zai yi ba yadda ya iya Allah gafarta mana na'am wa khairu zadi at-taqwa mafi alherin guziri shine tsoron Allah dama abinda yake so babban guzirin da ake so mutum ya tana kenan ya tafi lahira da shi guzirin tsoron Allah tunda lokacin aikin haji Allah tabaraka wa ta'ala ya fada wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa ku yi guzuri yayin da za ku je aikin haji amma mafi yawan yan najeriya aikin hajin da suke zuwa din nan ba sa guzuri gaskiya ba sa guzuri sai idan ka je za ga abin takaici abin takaici saboda haka za ga an zo an biya kujeru an biya miliyan biyu da rabi ko wai eh, wasu ma hadda menene da dan dorin da aka yi da menene miliyan uku ka biya kujera miliyan uku za ga mutum ya je yana fanin maganganun banza wallahi ba za ka ce alhaji ne ma zai fada ba ko da yake an fi samu ga waɗanda gwamnati take ba su kujerun banza mu sai a nemi 'yan banza 'yan iska sai a ba su kujeru to yadda suke iskanci a nan abinda za su je su yacen kenan ba abinda ya dame su daman kudaden talakawa ne ba kudin aljihunsu ba ne su kuma yan uwan mu fila ne su matsalansu filani da manoma da mutanen ƙauye su kuma matsalansu jahilci matsalansu jahilci sai ga mutum idan ka ce karanta fatiya ba zai yi karanta fatiya ba ba domin yana bin limamin harami sallah ba wanda yake wajibi ne ya yi natsuwa tun da bai isa ya riga limamin harami ba ɗin ko ya riga ki sau ɗaya to zai tsaya ya ringa taka banban inda zai yi sallah ke kadai in aka ce kai ka bashi makin wallahi wutan sakara zaka tura ki kwarai da gaske sai sai ga akwai matsala to Allah ya kyauta in an ce a karantar da su kuma sai a rasa wanda ma za su je aikin hajji dai da aka ce masu kwarai da gaske ko fasentajin alhazan da suka je jihar bauchi ka duba za ga mafiya yawa wanda suke noma ne da waɗanda suke kiwo kuma da yawan sun kasa su karanta fatiha da tajwidi da kulhu ba za su yi ba in ka hana su shikenan kujerun ku haka za su zauna Tun da gwamnati ma ai guda 200 kawai da wani abu ta saya to su ma an ka tattara wanda gwamnatin ta ba su ka tattaro su gaba daya su ma ba za su tsallake su keli ba eh, sai dai daya da akwai malamai masu karantar da su ina jin bayani a rediyo akwai malamai da aka abin nan eh, kuma hakan da ake gaskiya na kyautawa saboda ne saboda kun ga malamai wallahi ire-iren mu inda ba biya yake ba ba za mu iya biya ba naira miliyan biyu da rabi ba to wani malamin ma gidan haya yake yi kuma zai karantar da ku da safe da yamma kawai sai dai a bar kuna girgiza kai wajen kabbara kawai ku kabbara in an yi sa'a ma a ce Allah ya saka maka da alheri a faɗi wannan saboda haka dole a taimaka wa malamai kwarai da gaske sai dai da mu muke magana su ko malaman kada ya sa su haka su kwanta gaba daya amma in ba haka aka yi ba to malamai da yawa ba za su tafi aikin hajji ba ba za su je umra ba to Allah ya rufa mana asiri saboda haka idan mutum zai tafi aikin haji, an ce ya tanaje na ainihin guziri fiyayyen guziri tsoron Allah to haka ma za ka tafi lahiranka Abin abinda yake nufi a taqwa shine imtisalul awamir wa tinabun nawahi mutum ya aikata abin da aka yi umarni daidai gwargwado ya nisanci da aka hana ki daidai gwargwado Allah ya sa dace wa khairu ma ulqiya fil qalbi al yaqin mafi alherin abin da aka jefa cikin zuciyar mutum shine yaqini ka samu yaqini karken imani kenan wa abu da rabbaka hatta ya ci ya kalyake aka ce har mutuwa ta zo ta dauke ka kana kan musulunci wala ta mutunna illa wa antum muslimun abinda yake nufi kenan ka yadda cewa akwai lahira Allah ɗaya ne dole a bi dokokinsa wannan shine yaqini raibu min al-kufri shakka yana daga cikin kafirci duk abinda za ka zo kana kyakka karanta maka ayan kur'ani kana taraddadi wai ai ka kama hanyar kafirci ne a faɗa maka hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ce baka yadda ba da maganan annabi da na wani ƙato ɗaya ne yasa za ka ji masu wa'azin turmi suna ce ƙala ƙato wai annabi ne ya faɗa alhali su ne ƙattin banza kwarai da gaske wanda za ka samu suke fatan abinci ya duk mutumin da za a samu sai irin maranda irin malmalanda ɗaya eh, malmalanda ko ba irin malmalan zamani ba kaga ya tashi da ke kuma waɗansu suna cin abinci za su ce bismillah sai ya ɗan loma uku in yaje can ma sai ya loma uku ka ji ba ya tashi da malmala a nan amma yaje yana uku uku uku uku a kawo ruwan turke na ainihin kanzo ya dora a kai waɗannan su ake kiran su kati saboda suka tashi aiki aikin da za su yi ba kowa ne zai iya ba kuma in ya danke kama haka za ka yi ta wuzuluzil ba za ka yi kwacewa ba ire-irensu ne za su zo suna wa'azi dajin wai suna ce kala kato ko dai su ne kattin ai su ne kala kato eh, katti sun ce Allah kyauta amma alhamdulillah yanzu wannan wa'azin turmin ma an samu sauki ina jin kowa kauyuka ba kowane kauye ne za ga mutum zai je yana ta fade-fade irin wannan ba wallahi ko kasuwan kauye ka je kana irin wannan wa'azi sai ka samu mai tanka maka don kafa da wata magana wani zai zo ya ce zai tanka maka ai kamar wani mai sai da magani ne yana ce sai in mai ke kabiri sai in mai ke kabiri da wanda suke yawo a kasuwan kauye suna sai da magani abinda suke kenan haka ne ko amma an samu takadari zai ce ni na so a maishe ni biri din sai ce to ka zuguna alam ka yi abu kaza wallahi kuwa sai ga har magari ba ta yi ba zai maishe shi birin ba laban duk barazana ne karya ne a yi saboda a cikin mutane kai da kake gani wato kowa ba da yadda Allah yi shi wanda zai ce ni kan damun damuwan duniya ma ta dame ni kamar ke ni biri kawai tun da ran tashin kiyama za a ce kunu turaba to gane kasance cikin wanda za su zama turbaya da sai ka yana ce tsuguna a nan sai ya yi kirari ya yi kirari yana son duk ya cinye muku lokaci sai a yi ta taruwa zai mai da wani biri amma ina ina ga wannan ba sau ɗaya ba sau biyu ba da lokacin da muke ƙauyukanmu muna halartar kasuwa Allah ya gafarta mana hmm. wa sharrul ama amal qalbi mafi sharrin makanta shine makantan ainihin zuciya fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur sai idan aka ce zuciyar mutum ta makance to ya riga ya gama yau. wannan kwalakwalan idan ba su da amfani Allah ya tsare mu wal kamru Abdullahi dan Abbas yace kun ga giya kun ga abin maye kun ga abin da yake bugarwa jama'ul ismi makattaran laifuffuka ne tun da an taba ba da labari wata mata lokacin da ta hadu da wani ta ce to wani ustaz ne mai tsoron Allah ta ce sai ta kunyata shi yi mai tsoron Allah jahili ne don yana da kyau ka fahimci yadda abubuwa suke ta zo ta ba shi zabi akan abubuwa guda uku abu na farko ga giya nan idan ya sha ba za ta masa ihu ba ya sha za ta bude masa kofa ya fita ko kuma ya yi zina da ita idan ya yi zina ba za ta faɗa ma kowa ba ko kuma ga wannan jariri ya kashe idan ya kashe wannan jariri ya kama hanya ya tafi daman tarasa yadda za ta yi dashi saboda haka ga giya ga kisa ga zina sai abidi mai bautan Allah kenan mai bautan Allah kenan sai yayi tunani yayi tunani sai ya yi mafi karanti abinda ya fi masa sauki kawai tsara ya kwandi giya idan ya yi kurɓa ɗaya aiki kenan to kun san giyan wato giya iri-iri ne giya tana da illa kwarai da gaske a yanzu kamar wuri ne ka ce bari ka zuki ɗaya eh, wanda ba ka taɓa sha ba ka ce za ka zuki ɗaya ka jarraba ka gani ko taba ce inda ba ka taɓa sha ba ka sha taba zai ga abin nan sai ka ji kanka yana neman kaɗawa Allah gafata wa yayinmu a da muna zaune muna ganin suna sha sai su ce zo kai ma abin nan sai a baka sai kaɗan jiya wallahi Allah ne kare mu eh Allah ne kare mu kun san da haka da haka za a koya maka ko a ce ga taban nan ka je ka kunno bayan ka je ka kunno sai su ce ka dan taba ne a ce su ce ka taba eh sai ka dan jiya ka dan rufe idon ka haka eh rufe idon nan <laughs> wato ka fara kenan to ka ga yau da gobe <laughs> eh ji kenan sabon mutane da yawa sun fada cikin wannan tarko yasa to daga nan kuma ba ya sa ba ka ringa shakira to haka ma masu shan wiwi za su ce maka ka sha kana jiyan da kawai sai ka fara tambele sai su rike ka su zaunar da kai su ce sake karawa kwarai da gaske to kaga daga nan za su ruda ka gaba daya saboda duk mutumin da bai taba sha ba in yi sha kwanɗi ɗaya ɗin nan zai wahala ya lafiya amma kaga wanda ya saba shi sai ya ma da yawa ba abinda zai masa saboda haka shi ya sa abidi sai ya ga kawai gare kwandigiyan ya fi masa sauki eh, ba ni gare kwandigiyan ya fi masa sauki saboda haka sai ya shagiya sai ya bugu ya yi zinan kuma ya kashe yaro ya sa ka ce to giya ko duk abin da yake sa maye to umul kaba'i ko wallafi fuka ne don saboda gara ya wani laifin ya fi masa sauki akan ya sha giya in ka sha giya ko menene ma za ka yi mutumin da ya sha giya ya bugu ko ubansa ne ya sha gabansa wallah zai zage shi saboda baya gani baya da hankali to mutumin da ya zagi ubansa ya zagi uwarsa kana jin yanzu don Allah wannan an je lahira ya za a kare ya za su warware mutumin da ya zagi uwarsa ya zagi ubansa Allah kyauta na'am sai abdullahi dan maqud radiyallahu anhu yace wan nisa'u hubalatu shaytani su kuma mata tarkon shaydan ne daman matan kai tana son kai abun nan akwai tarkon da za samu ka tana sa maka tarko shikenan ko kuma mu'amala da mata to kai a hankali za su kifa ka yanzu yanzu za su kifa ka Allah gafarta mana wa shababu shu'ba min al su kuma samari da kake ganin su to akwai wani dan tsofane na hauka tare da su kwarai da gaske ai duk wanda bai aure ba ka za ka gashi kan mahaukaci mahaukaci yake kamar mahaukaci mahaukaci yake a yaya na ga wasu sun damu za ka gashi abin da aka faɗa kenan amma duk abin da ya fi samartaka to shi yasa ake samu su ido yasa ake samu su ido tun wani lokaci daga nan ake samun ake samun problem saboda ke saurayi yana ganin kowane abu daidai ne sai daga baya kuma zai zamo masa ya fahimci ga illan abin kuma ba zai iya gyarawa ba yanzu ko irin yanke aikayen nan ai sakaci ne da masu sake-saken nan sakaci ne idan su riga sun yi nisa ana son su bari ba za su iya bari ba wallahi wasu sai a gwammace Allah ya kashe su ma kowa ya huta kwarai da gaske domin wani yaron da yake kyakkyaye a samartakansa yana kyakkyaye da yake yanzu abubuwan ma suna da illa kafin ma ya tsufa zai lalace sai ga baya da amfani a duniya to mutuwa sai ta tafi ko wanda zai zo yana ɗauke-ɗauken ƙananan abubuwa tun yana yaro ya zama yana samarinsa yana ɗauke-ɗauken to ɗaukar rai ma zai yi kaga wannan rayuwarsa ba ta da amfani saboda haka samartaka alama ce ta hauka to a sa ido kamar yadda mahaukata za a sa musu ido a kula da su to haka su ma samari yake sa musu ido a kula da su wannan hu min alamil jahiliya sannan kuma yake kuka ko ihu yana daga cikin alama na jahiliya eh, anna'iha idza lam tatub Sama annabi ya fada a zamanin jahiliya idan an yi mutuwa mata gayyatan kuka suke yi a zo a taya su kuka yawan kukan da aka maka to darajanka kenan a cikin al'umma da musulunci ya zo sai ya ce wannan kafirci ne an hana haramun ne kuma duk wanda bata bari ba ranar takin alkiyama tana da rigan wuta annabi ya yi gargadi akan wannan amma zubar da hawaye ba hana ba wa lokacin mutum yana zubar da hawa yana numfaki ko yana dan shakkakewa wannan duk ba hana ba amma na kiga uku na lalace ƙarya kake ko ƙarya kike yi warai da gaske tunda idan da da gaske ne kun shiga uku kun lalace to kamar yadda wannan din ya mutu ku bi shi mana ko aka je bitsi ne ki ko ma ku yadda a bitsi tare da ku mana ba za ku yadda ba saboda aka wallahu kukan ihu min almil jahiliya min alamil jahiliya yana daga cikin alama na jahiliya wa minan nasi man la yati aljum'a illa dubura akwai wanda baya zuwa sallan juma'a sai lokaci ya kure to ina amfanin huduba yasa masabar malikiya suke ganin wannan huduban da ake guda biyu tamkar raka'a biyu ne akwai malaman da suke ganin baka samu hudu ba guda biyun nan ba ka samu raka'a biyu to sallan juma'an ka ba ta cika ba mutane za su zauna suna ta taɗin su sai an gama hudu ba tukuna sannan sai su zo sallan juma'a to ai da kun zauna abin ku a zahar tunda hudu ban bata da amfani kuma za ka samu masu taɗi a gefe ɗin da yawan su jahilai ne tunda za a yi bayanin wani abu wanda yake da muhimmanci amma ba za su sani ba kuma sai su zo su yi shirme musamman yanzu kaga kusan lahiya din nan za a zo yi bayanin dokokin lahiya da ka'idodi da waɗansu abubuwa waɗanda manzon Allah ya karantar don baka saurari hudu ba bai na za ka sani saboda haka hatsari ne duk wanda ba zai je sallar juma'a ba sai lokaci ya kure wala yakurullaha illa hajara baya ambaton Allah sai ainihin hadayan hajaran ki ne mutumin da zai ambaci Allah amma kuma ba a zai ke ba shi sa kullum nake fala muku babu yadda za a yi mu zo muna karatu ka rike tarbi kana ja kana jin karatu kuma sannan kana jin tarbi wallahi karya kake yi ko kai zakiru ne zakirun karya ne Allah bai sanya maka zuciya guda biyu ba dole kai dai ka ballaya ko kai waye ko babanka da mamanka waliyai ne ba yadda za a yace mutum kana sauraron wa'azi kana sauraron karatun Kur'ani kana jan tarbi ba zai yiwu ba annabi ma baya da zuciya biyu balle kai tukururu tukururun ma a najeriya ba san daga wani kauye kabullo ba allah kyauta na ga wani buduguri ya yi dariya <laughs> Eh. <laughs> saboda haka yin za ka ji ɗaya ka ji ɗaya yin za ka ambaci Allah je ka can waje je ka can gefe duk abin da ake yi ba ruwanka da shi sai ka ta ambaton Allah yin kuma za ka ji karatu shi nan sacar binka aljihu ko ka rike shi a hannu kana wasa da shi ko abin daddannawa wannan ko ma a ce kana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kaga yanzu zaka yi ka je gefe amma an ka zo nan karatu zaka saurara shine abinda kullum muke magana saboda haka wannan ba wai ambaton Allah ne ba yi ba na ambaton Allah amma shirme ne za ga wani yana taƙi ma yana ta zan carbi kat kat kat kat kat ai babu amfani babu kana taƙi kana jan tarbi ai ba zai yi ba ya sa malamai da yawa suka ce rike carbin mariya ne don ka gwada kai mai ambaton Allah ne daga nan kuma la takurullaha illa hazaya wa la takurullaha illa hajara wa azamul khataya alkazib mafi girman kurakurai kariya mutum ya rinda kirkiran kariya to ya ka haife yara yara ne suke kariya amma da manya inda ka kai wani mungali ka kai kwarijo ƙarya ba naka bane hmm. kuma annabi ya riga ya ambata alaman munafinci ne yawa mutum ya yi ƙarya futilar kharrasuna ya sa ka ce an tsine wa masu kirkiran ƙarya su ne futilar suna masu kirkiran karya. sabanin fasarin wani gardi ya ce an tsine wa masu sai da karas sai yin suna sadaka sai wa'azin kasuwa ne sai suka yi ta kawo masa halida suka yi ta kawo masa ya riga ya wuce wai shi ne kutilal karra suna sai da sai ce ma an kashe an kashe masu sai da karas eh, sai ce a zamanin wani annabi ne ko wani zalimin sarki ya kirkiro labari wanda abin ba haka yake ba Allah kyauta wa babul muslimi ko sukun zagin musulmi fasikanci ne wa qitaluhu kufrun yakin sa kuma ka yake shi kafirci ne yasa idan mutum musulmi ne ka zage shi babu gaira babu dalili to fasikanci ne ka yaƙe shi kuma kafirci ne to mutane nawa ne wanda za suna kokarin yaƙan wanda ba sa so ba alheri bane a cikin wannan wannan ma hadisi ne wa hurmatu malihi ka hurmati damihi haramcin ainihin dukiyar musulmi kamar haramcin jininsa ne kwarai da gaske eh, akwai dan gyara a wajen ko mai eh, naka mai aka sa ne ba ni nakan gani saboda akwai kuskure wajen rubutun ta yi na ga kamar ma baka sa alama ba ko? ba gani haka ne amma ina jin naku kama akwai gyara a ciki eh. wa hurmatu malihi haramcin dukiyansa ka hurmati damihi kaman haramcin zubar da jininsa ne damihi shine daidai kuskure ne aka yawo da saboda haka ka ci dukiyansa haramun ne ka zubar da jininsa haramun ne wa man yafi yafi Allahu an duk wanda ya yafe shi ma Allah zai yafe masa sai dai kun san yafiyar nan fa wal'afina anin nasu yana da wahala gaskiya ya maka abu ka yafe ba wallahi yana da wahala gaskiya musamman ma idan rai ya baki wa man yakzimil gaiza ya ajirhu Allah duk wanda ya hade kushinsa to Allah zai ba lada wal kazimin al gaiza wal afina anin nar wallahu yuhibbul musinin wa man yaghfir duk wanda ya gafarta yayi sassauci to yaghfirillahu lahulahu shi ma Allah zai gafarta masa wannan abubuwa guda uku suna gwada mana aljaza'u min jinsil amal ne wa man yaghfir ala Yau yuqibuhu duk wanda ya hakuri bisa bala'i ne arrabiya jarrabawa ta same ka kai hakuri to Allah ba zai barka kawai ba sai alheri ya biyo baya wa sharrul makasib kasbun riba mafi sharrin nema sana'a sana'a riba zuwa abinda za ka je ka bayar a kara maka inda an yi da sharadi to lalle wannan riba ne kuma duk wanda ya ci riba fakar ata baban aziman min abuwa bil kaba'i babban laifi ne amma ka bada baki naira miliyan daya aka je aka yi wasu hidimomi da aka da dawowa sai aka kawo maka miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da ya baka miliyan ɗaya ya ce na ji daɗin bakin da ka bani sannan kuma Allah ya buɗa mini ga naira dubu ɗari na baka kyauta ya halatta karba da babu sharadi amma akwai sharadi riba ne haramun ne wa sharrul ma'akil aklu lil yatim mafi sharrin abinci cin dukiyar maraya dama Allah ya riga ya yi bayani duk wanda yake cin dukiyar maraya wuta yake ci a cikin cikinsa kuma idan sun mutu waɗannan wuta za su shiga Allah ya tsare mu wa sa'idu amma kaga mutumin kirki mutumin kirki mai natsuwa mai samun kwanciyar hankali duniya da lahira man wa'iza bi ghairihi shine wanda ya wa'atu da waninsa kawai da aka maka bayanin rayuwar wani sai ka tsorata ashe kai ka saurara da kyau domin ka dauki darasi ne wannan yana daga cikin dalilin da ya sake karanta tarihi wajen da ya kamata ka dauka ka dauka wajen da ya kamata ka yi watsi ko ka dada nisanta ka nisanta ya sake karanta tarihi mai kyau ko mara kyau saboda haka dun mai hankali wanda zai samu walwala ko da bai samu mai masa fada ba to in ya ji ana fada ma wani to zai dauki darasi shine man wa'iza bi gairi wa shaqiyyu man shaqiya fi batni ummi amma shaqiyi ne duk wanda ya shaqiyance daga cikin uwarka dama malaika ya riga ya rubuta wa shaqiyun aw sa'idu ya riga ya rubuta dan wuta ne wa? amma allazina shaqu waɗanda suka shaqiyance yan ina ne yan gidan wuta ne Allah ya tsare mu wa inna ma yakfi ahadahum ma qana'at bihi nafsu abinda zai wadatar da ɗayansu shine abinda zuciyarsa ta wadatu da shi shine abinda muka ambata can ba wadatan zuci inda ka danna zuciyar ka samu wadatan zuci to zaka zaka Za zaka tsaya a matsayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye ka wa inama yasiru ila arba'ati azru'in wal amru ila akhirih karshe dai bai wuce duk mutumin da za a yi masa tono bai wuce zirayi uku ba ya yi zirayi hudu bai wuce zirayi hudu ba shi ne wasu suna ce a kwance ne ko a tsaye ko a tsaye za a saka cikin kabari to wani bai wuce zirayi hudu ba masu wuce zirayi hudu ba su da yawa daga nan kuma za a barki da al'amarinsa har zuwa lahira Allah ya samu dace wa malakul amali kawatimuhu mallakan ayyuka gaba ɗaya shine karshe da mai mutum yake karatawa a rayuwarsa idan mutum ya fara da iskanci sai kuma ya kare da masallaci da eh, to kaga wannan akwai bambanci saboda wani za a shi lokacin da yake samartakansa ba irin iskancin da bai ba amma shekaru sun masa yawa ya zama joga gaki yanzu a masallaci yana sauraron wa'azi ana wa'azi yana tuna da yana ce da mun yi tsiya Allah gafarta mana kai ta maimaitawa baba kai ta istighfari Allah ya gafarta mana to sai ka samu sauki a wajen Allah saboda haka karshen rayuwar mutum kake dubawa ashe alheri ne kai ritaya ka dawo masallaci kwanai da gaske wani ya yi ritaya ya koma bariki wani ya yi ritaya ya koma aikin cori kuma aikin tawarin nan zai ta zaluntar mutane ba sa yi suna yi wani ya yi ritaya ya koma gindin yan siyasa yana fada musu karya da gaskiya ka yi ritaya daga harkokin kasuwanci ka dawo masallaci ka yi ritaya daga ayyukan gwamnati ka dawo masallaci ka yi ritaya daga hada-hadar siyasa da irin karerake da gadon zaren da kai ta kiryawa da makirce iri daban-daban ga rigin yanzu ka dawo masallaci kai ta istighfari <laughs> abinda ake so kenan kwarai da gaske saboda haka zuci wato wanda kai a can baya idan Allah bai kashe ka ba daga baya sai ka gane abin nan to dawo masallaci sai dai kuma za ka zo masallaci a yi ta kulle shari da kai a canza wannan liman a canza wannan liman a yi ta rigima wato tsohon mariki ya dawo masallaci ya riki da masallaci kenan wannan bai tuba ba kenan akwai saura abinda yake magana ka zo ka ji wa'azi kai ta istighfari ka ringa dan tsince tsincen abubuwa ka je wajen alola kai ta cika abin ruwan alola ko ba ka bane idan ka je ka karbi fenshin ɗinka ka sayo yar kaza ga shakkiya wa liman amin bai dawo bai ka eh, na'am saboda haka wa malakul amali kawatimu saboda kun san duk hada-hadan da muke za ku samu akwai kurakura ya ciki akwai kurakura ya ciki karantarwar musulunci ne kawai da limanci mutum ba zai zo ya ce ya yi ritaya ban kaga mutum ya yi ritaya to wani abu ya dan shiga hankalinsa idan an samu problem a hankalinsa shi kenan dole za a haƙura za a rinka ba shi haƙuri randa kuma ya rikice dole zai zo ya ja sallah haka saboda mutumin da yake kara talatin ko nawa ne yana limanci a ce ya tsufa hankali ya dan gushe masa ya ya yace sai yayi limanci to sai dai ku yi ta dabara sai da za ku yi lallaba shi amma ba haka ba a kidimin haka zai ja ku sai dai kuma mafiya yawa zai yi wahala kaga suna kirme a ciki amma in ya kama wani abu kuma sai ya kirme to shi yasa yake son mutum ya yawaita karatun Qur'ani in kana yawaita karatun ƙura'ani to ko ka tsufa ba za ka lalace ban yi dace marai da gaske ba za ka lalace ba babban abin da mutum zai rike kenan ya kai saboda haka ƙarshen ya ke dubawa wa sharrun riwaya kazir a can bayan mun ambata mafi sharrin labari karya yanzu abin da yan social media suke yi kenan har kawai wani in ya zauna sai ya kirkiro ƙarya ya fosil. duniya kuma an fi ririta duk abin da yake ƙarya ne ko sharri ne to ya fi yaduwa nan da nan a yi takazan ban eh, a ban ko jiya ne ko shekaran jiya aka ce dipiti gwamna ya rizaini ana ta yi yadawa sai daga baya kuma sai aka fitar da press release cewa ƙarya ne amma masu harba sun harba ka gani ana ta yaya ta labari ka gani gaskiya fa mun je lahira akwai aiki akwai aiki kuma da za a tura a ce ga wani limami ya saci taimakon masallaci sai ga wani yana Allah ya sauwake wani yana Allah ya tsine masa wani yana kaza ba ga wani masallaci a abin nan ba ai wallahu alam ba san gaskiyan abin ba ko da yake an ce BBC masu yi labari ya zo ya ce za a gyara musu masallaci an cire kofofi da windo da menene ya je ya sayar eh ai kage yanzu ya bazu ko ina dai ai har an kama shi abin da aka ce kenan saboda haka ku limamai da masu wazi sai ku yi hankali wallahi kuna kyar waɗannan da kuke gani masu sauraron ku su za su yayata Allah ya gabata mana to kaga dole yayi tsaka zanzan eh. sannan kuma sauran shari'a gidan aka je lahira sai yayi ta gaba daya hmm. wa ashrafu al-maut qatl shuhada mafi darajar mutuwa shine kisan da aka yi wa shuhada duk wanda ya mutu shahidi to wannan mutuwa mafi daraja kenan saboda annabi ya faɗi falalan wato wanda aka kake shi wajen yaki wanda ya yi shahada shahada ma mataki mataki ne wa man ya bala tsira alai duk wanda ya san asalin Bala ito shi yake hakuri akai ka san kaddara ce daga wajen Allah ka yadda Allah ne ya tsora maka to kafin hakuri kai kuma za ka samu lada wa man la ya'rifu yunqirhu amma wanda bai sani ba shi kyamansa ma zai yi sai ce Allah bai kyauta mun ba sarki abinda zai fada ke ba sai sai Allah ya rasa wanda zai tsora masa bala'i sai ni amma Allah bai kyauta mun ba sai kun ga ya halakar da kansa wa man yastakbir yad'uhu Allah duk wanda ya girman kai sai Allah ya kaskantar da shi kwarai da gaske in ka daga kai sai Allah ya kaskantar da kai wa man yatawalla duniya dama annabi ya fada ma wani hadisi akwai mala'ikan da yake kana dagawa sai jawo ka kasa kana sauka kuma sai daga ka abin da yake so kenan wa man yatawalla duniya ta'jiz anhu duk wanda ya jibinci duniya to sai ta gagare shi sun duniya ba za ka iya da ita ba yanzu duk abin da ka zo ka yi gadara kana zaune sai wani sai Allah ya kawo wani wanda ya fi ka ba muna ganin masu sayin motoci ba sai ka je ka sayi mota miliyan goma kana ta barazana kana wani daga kafada sai ga wani ya zo ya wuce da motar naira miliyan ashirin in ka gani ma sai kawo da kai baka son ka sake ganin sa sai mala'ika ya sake tura kanka sai ka gani eh idan da wani zai zai ce ah, amma ni na ga kamar wannan mota ta fi naka kyau zai ce karya ne sai wani ai mata kaitawa ba ko ba zai yadda a yi dogon bincike ba to karka zo kana gadara da bu domin duk abin da ka yi gadara wallahi kafin a yi nisa sai ga Allah ya zo ya kunyata ka Allah ce taimake mu wa man yuti shaytana Abdullahi dan Abbas yace duk wanda ya da'a ba ke dan ya asilla to zai saba wa Allah kwarai da gaske ayin ka bi ke dan nan zaka saba wa Allah in kai saba wa ke dan kuma nan zaka yi biyayya wa Allah wa man ya asillaha yu'azzibu duk wanda ya saba wa Allah kuma zai azabtar da shi wanda yake son karin bayani sai ya je sifatu safwa daga can aka dauko wannan wa'azi wa ana bi iyas al-bajali ga ruwaya daga abu iyasi al-bajali qala sami'tu abdullah ibn mas'ud yaqulu yace naji abdullah ibn mas'ud na cewa man tatawala ta'azzuman hafadahu duk wanda ta'azama ya gwada girma ko tafawala ta'azzuma ya gwada girma da daga kai to sai Allah ya kaskantar da shi kun ga karin bayani ne akan abin da ya fada mana baya wa man tadawa tawaba atakashwan rafa'ahu Allah duk wanda ya kaskantar da kai kuma wato domin ya gwada cewa ki ba kowa bane to sai Allah ya daukake shi to shi yasa an ka nemi daukaka sai Allah ya hana ka idan baka son daukaka kuma sai Allah ya baka tunda Allah shine mai duka wa inna lil malaki lamma mala'ika yana da ainihin shafa ga mutum wale shaitani lamma shaitan ma yana shafar nan adam kamar yadda ya ce allamma ma kuwal masu wa kai qalil wato kamar a dan shafi mutum shafan da zai taimake ka wanda zai rinjaye ka falummatul mala i'adun bil khairi wa tasbifun bil haƙƙi. shafan mala'ika shi ne zai maka alƙawari da alheri kuma zai gasgata maka gaskiya saboda haka sai ga mutum yana bin hanyar kwarai fai za ra'aitum zalika idan kun ga haka fahmadullah azza wajal idan ka kana halartar wurare masu kyau wuraren alheri to fa ka gode wa Allah domin yanzu ko zaman nan da kake a wajen wannan sira din ko zaman nan da kake yi taimakon Allah ne abokanka da ire-irenka da sako'inka da mutane makamantanka nawa wanda yanzu suna zaune a bakin hanya suna taji so ka gode wa Allah da ya taimake ka ƙwarai da gaske tun nan an tafi lahira akwai bambanci tsakaninka da su eh. sai dai idan leken asiri ne ya kawo ka idan leken asiri ne ma ya kawo ka Allah ya shirye ka zai na'am walan matu shaitani shafan shaitan kuma i'adun bi sharri alkawari yake maka da da yana maka tanadin sharri ne wa takzibun bil da kuma karyata gaskiya to shi yasa kai taka zanzan duk wanda ka ganshi ya karkace to shedan ne ya shafe shi yana kusanci da shedan kuma fa bi isal qareeb eh, abokinsa ya zama Allah wadaran abokinsa bai sa an aboki ba kai aboki da mala'ika wannan shine daidai fa idza ra'aytum zalik idan kun ga haka fata awazu billah ku nemi tsarin Allah ku nemi tsarin Allah wa anil musayyab kun rate sai kuma ruwaya daga al-musayyab bin rafi qala yace qala abdullah bin mas'ud inni la ubghidu ar-rajula an arahu farigan laysa fi shay'in min amali ad-dunya wala fi amali al-akhirah wannan kuma yana kake dini akan zaman kake wando gwarai da gaske zaman kake wando ba ai ba alheri bane yanzu ko waɗanda suka yi karatu suka zauna suna ce aikin gwamnati kuna ganin yanzu don Allah duk waɗanda suka gama digiri ko suka gama diploma da NCE da ainihin HND kuna ganin dukansu za su samu aiki a gwamnati ai ba zai yi ba in za kama sana'a ka kama wallahi in za kama sana'a ka kama ga noma ga kiwo ga harkokin kasuwanci iri daban-daban don mutumin da zai ce sai an baki jari mai kauri to baya da kai ne kwarai da gaske kun baki jari mai kauri za ku ga barnan da zai masu hali da yawa duk waɗanda ka gansu sun yi kudi sun fara ne da kaɗan an gwada mana hamshakin mai kudi wanda ya fara da tallen goro a cikin faka an gwada mana hamshakin mai kudi wanda ya fara da yankan farce kwarai da gaske an gwada mana hamshakin mai kudi wanda ya fara sai da kayayyakinsa da tire kun san da da tire ake sayar da kayayyaki sannan daga nan sai a zuwa ɗanyi tebur tebur ɗin mai tire da za ka samu tebur ɗin ma bai wuce wannan ba duk wanda ga shi da babban tebur haka ma ya dan fara bunkasa daga nan kuma sai ya shago ya kanta Allah ya gafarta mana na tuna wani bawan Allah ne irin masu kasuwanci din nan ko sa akwai waɗansu wanda su in suka makale abu sai su ta yi wani har zai tsufa yana yi jarin ma zai cinye 'ya'yansa ko menene su sake bashi jari to wannan ya ci zaman banzansa da abin nan din da zai yi Eh, mutanen da za ga sun zo minti ana saka ki a tire ne a tire haka ina an san tire ko? sai eh, an san tire ko ba fi faranti ba a tire ke sakawa mintin da za ka gani iri daban-daban ne iri daban-daban ne zai ka ba da kwabo da ya ka baka minti guda goma za a diba maka daban-daban ne a baka in ka zo ka sha sai ka haɗa bawon ka ajiye shi ma kuɗi ne amma na wasa ko ba ka bane eh na tuna akwai wani wanda muka tashi da shi koyo ma sai da muka yi magana da shi shi mun tashi da shi ta ne wallahi wani dattijo da tebur dinsa dama irin aka yi sallan isha'i zai fito da fitilansa ta kwai sai zai ajiya kan tebur dinsa akan irin kujerar nan na katako idan aka jima sai ga yayi haka sai ta gani. wannan wanda muka tashi da shi ba zan faɗi sunansa ba sai ya ce zo mu je zo mu je zo ka gani mu kuma tsoro muna jin tsoro ka san aka sa fitilan kwai hakan nan ainihin kewayen tebur din duhu ne daga can nesa sai ya tsuguna sai ya zo yana rarrafe yana rarrafe wannan da yana tabbaci yana ta gangadi samun yin za ka sai abu sai ka je ka yi magana sai ya farka me kake so sai ya dauka ya baka in goro ne ma sai ya dauka ya baka wani abokin namu sai je ya tsuguna sai ya mika hannun sai ya ɗibi minti sai ya sa a wannan da cizo yana bacci sai da yaro to kaga yanzu dole mu mun sha minti irin wannan dole mu nema masa gafara eh dole mu nema masa gafara kaga wannan da yana da rai to dole a yi wa'azi wa abokin ce to fa mintin nan da ka diba saboda bai san sau nawa ya yi ba ba za a iya kiyasin cewa minti na kaza ba sai dai kawai kai ta masa alheri kawai kana abin nan kana biyansa da wayo haka ne wannan na kawo misali ne duk wanda ya san yana yaran ta yi su ya irin wannan to in ka tabbatar waɗanda kai musu ya irin wannan ka biya su da wayo tun kafin aje lahira kwarai da gaske da kazan mutane da kuka kama Eh, da koyin da aka dauka kun san ana daukan koyi lokaci yayi ai ina so wai mu karasa ne ba gaba daya wala haula wala quwwata illa billah Abdullahi dan Mas'ud Allah ki kare yadda da ki yace inni la ubgidu rajula yace ina jin haushin mutum an arahu farigan in ganki yana zaman banza laisa fi shay'in min amali dunya shi ba aikin duniya ba wala fi amali al-akhirah shi ba aikin lahira ba bare da gaske mutum ya zauna yana zaman banza to ko aikin lahiran ma zaka zo ka zauna ne wa zai ciyar da kai kana nufin zaman da kake a masallaci zaka ji ka koshi saboda tsaban la haula sai sai ka je ka nema kowanne layinsa daban sai ka je ka yi kai na duniya kai na lahira وعنه رضي الله عنه قال هر إلى يو عبد الله لما مسعوديته ما دمت في صلاة فأنت تقرأ باب الملك yace inda kana cikin sallah kafalin la ko ta nafila to kaman kana kwankwasa kofan basara ne wa man yaqra babal malik yuftah lahu duk wanda ya kwankwasa ƙofan basara ke to za a masa wannan ya kwatanta maka da kofan Allah inda kana sallah wannan yana gwada mana muhimmancin sallah sallar nafila ba ai ko damuwa ce in ka shiga to ka tashi kai ta sallar nafila inda ka shiga damuwa musamman da daddare ka tashi kai ta nafila amma kuma kada Allah ya biya maka bukatan ka kuma ka zo kai ta shirga bacci sai ka sake shiga damuwa kuma ka tashi kana sallah in haka ne zaka sha wahala ya za in zaka dauki aiki ka dauki daidai gurgurdan abin da zaka yi. wannan kenan wa Allah radiyallahu anhu qala Abdullahi dan Mas'ud yace kunu yanabi al-ilm masabih al-huda ahlas al-buyut furuj al-layl judal al-qulub خلقان الثياب تعرفون في أهل السماء وتخفون في أهل الأرض wato ku kasance yana bi al'ilim maɓuɓɓugan ilimi ko da misali ba kai karatu irin na malam ba ya kasance ai kana jin abubuwan da ake ake faɗa kuma kai rike to kai ma ka kai gaba kwarai da gaske kai aiki da shi ka kai gaba ya kasance a jikinka ilimi yana fitowa wasu malamai ma suna fassarawa da koda ilimin zamani ai ilimin zamani ba iskance yake koyarwa ba ko iskance yake koyarwa ba iskance yake koyarwa ba kana da experience ɗinka yana da kyau ka rinka shiryar da mutane ka rinka dora su akai kai ko da business ne ka zo ka ce a dakata fara da abu kaza ka yi kaza ba gashi wajen buga blog ba idan aka dibi sabin abin na aka kyale su ai lalatawa za su yi ba sai an koya musu ba ai shi ma ilimi ne kuma mutum ya koyar da kyakkyawan niyya Allah zai ba shi lada Allah zai ba shi lada tunda dole a dawo waɗannan sana'o'in da ake raina su dole mutane su dawo kansu inda suna son su ci abinci su samu abin rufin asiri amma dai babban ilimi ne ilimin addini mutum ya samu ainihin ya zama maɓuɓɓuga na ilimin addini sai dai kuma ka haɗa da maganan baya ba za ka zauna kuma kana tsoruwa kan sadakokin mutane ba ko da yake yanzu kama an ka dogara da sadakokin mutane yunwa kake ka za ta yi yunwa kai ke za ta yi wata rana za ka zo kana karatu kana tambaye saboda tsaban yunwa Mun ba za su iya daukar nauyin cikinka ba da cikinka da na matanka da na iyalanka ah, ina ko wani ya saba yana kawo wata rana zai ce barin hana shi ba zai kawo ba saboda haka ko da ilimi ne na addini to ka nemi sana'a masabihal huda fitilu na shirya kana faɗakar da mutane kana ankarar da su kana kiryar da su a halasar buyuti ku samu riguna na gidaje ko kuma rumfuna na gidaje domin kun san rumfa na gida in kaɗaga gidan rumfan ya take in kaɗaga rumfa babu gida shine a halasa anan ya kawo yace halasal baiti kisa'un yuftatu fahata harra siyabi kamar rigan da ake sawa singlet singlet din da zaka sa ka dauki riga ka dora ko yar da zaka dauki riga ka babbar riga ka dora kai fa fil hadisi kun halasa baitika ay la tabha kaman ne da gidanka domin wani lokaci zama a bakin hanyar nan babu alheri ka fito ka zauna cikin mutane ana ta tadi babu alheri saboda duk wanda ya wuce za a zage shi duk wanda ya wuce za a yi gulman sa ga ƙarya iri daban-daban to inda ba wani abu za ka yi muhimmi a waje ba to ka zauna gidanka ya fi maka alheri hmm. sannan kuma turjan lai fitilu cikin dare wani irin fitilu ake nufi Shi ne mutum ya tashi yana sallolin nafilfili ko ya ta'addu'o'i yana ambaton Allah fitilu da daddare kenan da qulubi masu sabunta zukata idan da ko da zuciyanka ta karkace wani abu yana kace subhanallah ko astaghfirullah ka nemi gafaran Allah tunda dole za a samu kukurewar lokaci da gare ka kulqana siyabi sannan kuma masu kake tufafi bi duk abinda Allah tabaraka wata'ala ya baka ka kake ki wajen ayyukan ibada ka kake jikinka wajen aikin ibada ina fata an gane to rafuna fi ahli sama wanda za a iya gane ku a cikin ma'abuta sama sune mala'iku suna ganin ku za su ce wannan wani ne ana ganin ka za ta wannan kullum yana halattar karatu sai dai ba yi karatu ba juma'a asabar lahadi ya ka wannan shaida ya ka shiga aljanna to amma baka yin ka baka wannan shaida kullum to ni da nake yi kuma fa A yi ga ya karba ni hannu biyu to mala'iku sun maka shaida kullum a ce kullum kana aikin alheri kaza kullum kana aikin alheri kaza mala'ikun sama suna ganin ka su gane ka wallahi babban nasara ce sannan kuma wata fauna fi halin ardi mutanen kasa kuma ba su san ka ba kana wucewa ma wani zai ce wannan talaka wannan talakan kaza shi ko bai san bawan Allah ne mutumin kirki bane a boye saboda haka na duniya ba san ka ba amma na sama sun san ka mala'iku sun san ka mutane ba san ka ba ai ya ji maka ya ji maka wannan kenan shi na yana cikin ah, sifatu safuwa kamar yadda sauran suke ciki to anan ya kamata mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh